أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دبقوا يقوتن ذو الحجة حجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا فدري هدو دا أربعين دا أكو وندي دي دي دا عشرين دا شدا قوتن بقوي ميلادية دبو بيو دا عشرين دا بيو Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa. har yanzu ne muna cikin wannan goron sallah kashi na biyu shine talat wa sittu na qissa min nihayatil zalimin wanda mun tafi da dama yau za mu yi namba na 61 masra'ul hajjaj as-saqafi wato karshen rayuwar hajjaj bin yusuf ake ce mai as-saqafi ya shahara ana magana da shi da yawa ana magana a kan shi saboda gaskiyar magana zamaninsa an samu muskiloli da yawa sai dai ba su da daɗi wadda yadda mutum ya yi wataƙila zai yi mun abubuwa ba daidai ba kuma yana da wasu bangarori na alkhairin shi amma dai a zamanin sa gaskiya rashin alkhairin nan ya fi bayyana kuma an yi maganganu da yawa kan shi sai dai fatar da muke Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gaba daya kana al-hajjaj al-thaqafi uthmaniyan umawiyan wato shi yana da bangare biyu a lokacin yana bangaren walunan din uthmaniya sannan bangaren usman kenan wajen bangaren usman kuma umayya ne banu umayya ne tsammanin umayya don haka yana goyon bayan waɗannan wasu abu da suka faru ko daidai ne ko ba daidai ba ne asubanci ya shiga ciki an samu matsala sosai saboda su yahudu kullum abin da suke kokarin su kawo kenan idan suka ga bangaren addini ba su ci nasara ba sai su koma bangaren kabilanci su haɗa fada ta bangaren ba ko mu ba gashi nan abubuwan ba gashi nan suna fama yanzu ku duba fa saboda irin waɗannan abubuwan da suka bullo yanzu an kai ga duk inda aka gaba fulatani kawai sai a rufe shi da duka ba gaira ba dalili ko ya sani ko bai sani ba dama me ake so a yi ba shine a haɗa faɗa a haɗa masifa ba to in wancan yayi wancan yayi shikenan kuma na sha gaya maku nan kuma kuma kun sani duk bangarorin da ake irin waɗannan abubuwan to akwai bangaren mutanen wurin su ma akwai su a ciki ko ko mutum ɗaya ne kadai kama da aka hada fadan aka shiga aka hada aka shirya gazol fikiri aka shirya abinda za a shirya yanzu kam dai an ci nasara kan wannan bangaren tunda uh, nan bello nan da ke zuwa nan da aka ganshi wata rana da alaman ba ciro shi aka a mota wani ya ce da kai kaɗai ne a motar nan da sai mun yanka ka kawai menene dalili kai da gani ba ni ne to laifin me ya shi suka gamu da shi hanyar zamfara kuma suka fito da shi a mota kawo kuɗi aka ce ba fulata ne ko suka kwantar da shi suka tsatsaga mai jiki da reza dufa wannan a bellon ba kun zai san bello ba to bellon ai kwanan nan ya zo to shi so biyu ana tare shi har mai ne kwanaki to ka daina barin gashi kawai ka ta yi to in sun gani ba sa ganewa da sun gani za su ce da wannan bafula an fitar da shi da mutane da yawa suka ce da kai kaɗai ne a motar nan yanka ka kawai za mu yi dan da ganin ka ba fulatani ne kai to shi me in saura sun yi sannan na gaya maku a hanyar zamfara aka gan shi nan ma aka ciro shi a mota kawo kudi aka lalube ba kudi aka ce to kwanta ma zane da reza suka tsaga mai hannu suka tsaga mai abu da wuka to ku kalli irin wannan matsalan to saboda haka abubuwa sun faru a lokacin hajjaji shi ma an samu abubuwa da yawa an kai ga wasu a kufa da abin nan aka naɗa masu ma gwamna sai su koro gwamnan masu nuna shi aka rasa wanda za a naɗa sai hajjaji kaga a wannan lokacin saboda maslaha aka naɗa shi amma da ya je kuma ya jijjima mutane wanda wasu ba san yadda aka yi ba ko kuma suka ga jima mutanen ya yi yawa sai suka ce kuma ba domin a lokacin kuma mutane sun rena ma gwamnati gaba ɗaya to kun san kuma dai a lokacin Umar dan Khattab aka so a to inda ba da abun nan ne gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ai ba zai sa shi ba to amma wasu mutanen ba mai maganin su sai irin su ba ka ji wani lokaci suna wani lokaci yan boko sai su rika cewa yara a gina in ba kai masu boko ba su ma sai su yi ma boko in ba ka nuna masu wani abin da inda suke da wayo kai ma ka iya ba sai su dinga ma wayo sai kaga alaman ma suna ganin kai baka ma abin da kake ba eh to to ka ji ma kenan Ba kuma kai kasa su ko to ai suna wuce wanda ya sa sun <laughs> to no a wannan lokaci za su yi abu ka zo ka wasu ga sai baba kenan in ka ji baba kenan mi kenan na'am to to ko su ce mama kenan dai magana sai magana sai mama kenan mi kenan an girmama mama to saboda haka shi dai ya milu ilaihim mailan aziman yana karkata bangaren banu umayya bar karkata mai karfi wayara anna khilafahum kufrun yana ganin ma duk wanda ya saba ma ra'ayinsu to ya ma kafirta saboda haka ya jima mutane sosai kun ga an ce lokacin da aka turo shi yana nan yana jin har cikin littattafan adam ma sun kawo da suka yi maganar shi aka ce sadda aka turo shi kufa na yana jin ko basar da aka turo shi suna koran gwamnoni wanda ya zo su yi mai izgili su kore shi da ya zo kawai yana kan jaki sai ya ce a wuce masa ɗan ban ji ba suka kore koran mutane ba suka ji to shi sa'ad din ba shi suka fara mai izgili ba sai ce tunda daga sa'ad bin abi waqas ne ku dubi fa sa'ad bin abi waqas Bar dai ne fa har ce mai ake batsalul qadisiyya amma shi suka fara tuhuma da cewa matsoraci ne wai bai ma fita yaki shi in an zo rabo bai rabo ba mun karanta da ku nan ba saboda haka mutane fa ba mai iya musu yalla, Allah kai dai ka yi abin da za iya yi gwargwadon hali sauran ka ban ma Allah ka iya ƙoƙarinka ka yi daidai amma fa za a je lahira duka saboda haka sa'ad bin abi waqas ku kallirin matsayin ku kallirin abin da ya shi ya kafa maganin amma daga karshe suka je suka tume shi suka ce baya yin adalci baya fita yaƙi bai jin tso gashi dai suka yi maganganu na suka ce gashi matsoraci suka tume shi da tsoro ma to bai iya sallah ba kuma suka ce bai iya sallah ba baya ruku baya ruku so baya sallah sosai Umar ya tambaye shi ya kake masa sallan ne ya ce to ni dai ina rantsuwa da wanda ya aiko annabi da gaskiya sallar da na gani wajen manzon Allah ita nake masu ya ce shi ne tsammani na da kai ya dan uwana na san ba ka ce to amma sun ce baka iya sallah ba to ka fa sallah ba iya ba wane ne ba iya ba to kuma ɗabi'an mutane kenan kullum mutane su ba wai masu ginawa ne abinda suke kokari su rusa wallahi idan yana karanta maku abin da muke gani da dalilin karatun nan da muke yi wani lokaci mutum sai ya ji kamar ya daina kwata-kwata ya je ya zaman shi shi ya yi ta kanshi tunda mutum ya ki ya fito shi ka zo mu yi tare kai ma buɗe mu ta yi so muke yi kowa ya gane to amma wani shi kullum jira yake mu yi ya rusa idan muka yi ya bi karatun nan gaba ɗaya ce ba komi a ciki ya ce hadisan masu rauni ne ya ce wane mun rasa ma abin da za mu karanta ka ɗauko littafin bayan Allah suna raye ka je ka karanta wa mutane iya abin nan kuma da ma a ce cewa ake ba mu gane abin da suke nufi ba Ka gada da sauƙi ma sai mu sai mu kokari mu ce to Allah ya za mu gane me suke nufi ko to amma wani sai ka gama gaba ɗaya ce maganar nan bata ma inganta ba gaba ɗaya to sai ka rasa da kai yake faɗa koko da mai littafin oho mu kuma ba ma karatu sai da littafi sau na abin sai ka ga wani lokaci wani ya zo ce kamar to amma fa ba za a bi ma mutane ba gaskiya saboda wani abin sai mun yi din wasu sun rurusa wasu kuma sai su su sai su kuma ya amfane su kun ga da ai mun yi shiru ai mun yi magana ko daga sako ya kamata ku fahimci da muka ce kwanaki guda goma goma so uku magabata ba sa wasa da su muka yi magana akan goma na ƙarshen ramadan muka yi magana akan goma na zulhijja ai za ku so ku ji ko mun ce goma na muharram su kuma za mu ce akai mun shiru bayan mun ce goma goma ba a wasa da su to da na ce kawai kyale su amma wani da ya fara huro wuta da littattafan ya turo ga littafi dan Allah na ce kai abin nan aiki yake zama mana mu yi aitace ka rasa wanda za ka ɗauka shi karatun da za ka yi gaba za ka ɗauka ko ko kallon abin da mutane ke maka na raddi za ka kalla ya ce shi dai da Allah a kyale su shi dai ai ba su dai abin nan ba to shi za ya za ka mu kyale mutane kawai mu abin da za mu yi ka je kai ta rudusawa kai ta rudusawa kai ta rudusawa in ma ka rushe shi gaba ɗaya shi kenan to amma da ya zo wurin sai mutanen nan daga lokacin sa'ad bin abi waqas duk wanda aka naɗa masa sai sun kore zo su yi mai izgili su yi mai maganganun banza su yi mai dole ya gudu ya koma ya ce ba zai yi ba kuma dan khattab ya ce to ba wanda zai daidai da mutanen nan ko sai hajjaji bari a naɗa shi aka naɗa shi a matsayin gwamna ya taho ya zo da jaki ma ya iso garin suka ce gwamna bisa jaki inna lillahi gwamnan gaba ɗaya a bisa jaki da ya ji haka sai ya wuce masallacin garin na juma'a ya shiga masallaci ranar juma'a zai ya hau mimbari zai fara ba, suka fara dariya ya ce kai ya hau kan mimbari suka yi ta hayaniya su ma saura ya magana gwamna a bisa jaki wannan wani irin gwamna ne gwamna an ma gwamnan nan ya iya larabci ya bai ma kama da walarabe ba bai kama da wanda zai iya magana ba sai kawai ya zare takobin shi ya fito da takarda ba a cikin abin nan din dama ya sa ta a kube wadda zai kuben takobin ya kalli wasu 'yan yara ƙanana ya ce cikin ku aliyasta akwai wanda ya iya karatu cikin ku aka ce a ya ce taso kai karanta kudubar ni kuma ina tsaye ya zabo ɗan yaro ya ce karanta hudu ba su ji ko suna ganiya ko ba sa ganiya ni kuma duk wanda ya dariya in yanke wuyan shi uwar shi ta haifi wani karanta masu ce a gwamna bai iya karatu da rubutu ba yace ce dama zuwa ne suka ce gwamna ka na yawwa barakan lafi yawwa gaji da dole mu gare da tuna wani da cewa yadda zan baro madina takobi biyu aka bani na taho da shi daga wurin amirul mu'minina na mutunci da na rashin mutunci to na mutuncin ya faɗi a hanya yanzu na rashin mutuncin na zo da shi nan Da haka duk wanda ya zan mai ya ce na samu labari cewa kuna fyaɗe kuna zuwa matsabarta ku tono mutum ya mutu ku tono lifafarsa duk laifin ku na ya ce to wallahi daga yau idan aka yi zina a gidanku ɗanka ya yi ko ɗiyarka ta yi duk za mu rufe ku da rai ku duka 'yan gidan za a ji a tona rami a makabarta a rufe ku da rai idan kuma ka bari wani naka ko kusa da kai ya je makabarta ya tono lifafan wani to dukan ku za a haɗa ku da gawan nan a rufe ku a makabarta da rai kun ji daga yadda aka faru sau da kafin shekara ɗaya garin ya yi lif an ce kai an kawo su mahaukacin gwamna wani lokaci wasu mutanen sai da wani mutumin a tsaya nan <laughs> wannan kuma kai ka inda za ka kai shi ka je ka kai shi wani wuri kai bakin ka aka ji ko mutuwa sarki bakin ka Allah gubaro ya kai ka faɗi kai ka faɗi na amma wallahi wasu mutane wani lokaci sai da wani irin mutum sai da wani mutumin wasu mutanen sai da wani irin wani mutum in ba ka ba ya da za ka yi da su sai ka jima wasu tukun ba da za a kai mukami kuma baka jima wasu baka ce za ka ci nasara ba ba za ba za ka ci nasara ba sai ka jima wasu wasu hissan wa ma'anan wani za ka ɗaukai ne ka kai shi wani wuri can ka aje sai bayan ka gama ka dawo da shi wani za ka kai shi inda ba zai dawo ba ne ma in ba ka ba zai bari a yi ba rusawa zai yi don wani zai zama maka kadangaren bakin tulu to shi yasa mai siyasar ta shari'a ya ce haka za ka kalla akwai wanda za ka yi mai idam hissan akwai wanda za ka yi mai ida ma'anawi akwai inda za ka yi mai wani za ka yi masa tausasawa ita ma hissan wa ma'ana wani in ka gane kuɗi yake so sai ka damtsi kuɗin kawai ka miƙa mai ka ce je kai ta ci kawai baka kai aiki haka ne ya zama kadangaren bakin tulu ka bashi ya shiga ya ɓata ruwa ka kai mai duka ya fasa tulun za za ka da shi sai ka tsaya ga me za a yi idan ka ga cewa kuɗi za a bashi sai ka ɗau kuɗi ka ba shi yadda zai ci sosai sannan ba haka nan in yi magana ka ce za mu turo masu bincike mu ga yadda kai da kudin da muka baka daga nan zai ci gaba da magana wani shi kuma idan ka gaba zai yiwu ba mulki yake so sai ka samu wani wuri strategy ba aikin kake so ba so kake ka mai da shi mashagul sai ka ɗau wurin ka ba shi kace rike mana nan to aikin da ka bashi ma ya isa kwana zai rika yi bai bacci saboda masifar da ka bashi yaushe ya gama aikin shi balle ya zo ya gana ka haye magana sai ka bashi katon aiki mai karfi wanda zai kwana yana baya bacci kuma duk wata ɗaya ka ce ba da report duk bayan wata ka ce muna son report mu ga yadda aka yi yadda <laughs> malami in tsaya ya nan ko kada <laughs> a tsaya ya nan to wani haka za ka yi mai in ka gano yadda za a yi bayyana rabo yana da jama'a yana da in ka taba shi sai ku tsaya warware rikicin taɓa shi har lokacin ya ƙare. to me zaka yi sai ka bashi mukami amma ka nemi wani wuri mai ƙarfi da zaka bashi ka ce rike mamu nan ya kwana aiki ya wuni aiki ya kwana aiki kuma ka ce duk wata sai ya bada report game da yanda aka yi na har ya koyi sa wannan yawa wanda haka za ka yi wanda ko kaga in ka bashi kuɗi zai ci gaba da tsatsaga ya ci gaba da tsatsaga ya ci gaba da tsatsaga sai kaga ya cika kundun shi ma'anawi sai ka ce muna so mu turo auditors su zo su yi mana auditing mu ga yadda aka yi da kuɗin nan da aka bayar kaga wani da aka taɓa mai haka ba sai fara kuka ya tafi ta faɗi yana kuka dan Allah dan Allah kuɗin an ba shi miliyoyi kawai an rasa yadda ya rasa yadda suka da aka yi tafi can ba wando dan Allah ai hakuri yace za mu turo ba su bincike mu je yadda kai da yace dan Allah to kai an baka dan wuri ka rike mu kana ta zagin mu ka ce mun rike kasa mun yi ba daidai ba kai an baka dan wani cikin cokali ko ɗaya cikin ɗari ba a baka ba ka rike kuma yanzu ka ce ka abinci ka kai kuma kana ci abinci ke mu za mu turo su yace dan Allah ranka da ni daga na ka ce to ka shi ba ni ƙara magana nan zan faɗi nan zan tsaya ka kuce ka su rika ci ina na jiyo saboda haka Hajjaj an bashi wannan matsayi babba mutanen nan saboda haka to wasu ba kai tsaye ne suka yi faɗa da hajjaji ba amma mutane ne suka sa suka yi faɗa domin wani ya yi ba daidai ba hajja zai ji mai sai je liƙe jikin kafar wani da aka sani bawan Allah ne mutumin kirki ne shi kuma hajja ɗin ya zo sai haɗa su duka ya ce ai goyon bayan mai laifi shi ma laifi ne don haka kaga ai kai tsaye ba shi laifi ba amma dalilin wancan abin neman alfarma to kuma waɗanda suke da matsayi irin wancan lokacin manyan malamai ne jigajigai ba dole ne sai ka zama na kirki sannan su taimake ka ba za su ga cewa ya ka su taimake ka ku kalli imamu shafi ba nan mu kai magana ba mai shan giya ke zama kusa da gidan shi ya dinga mai ihu ya hana shi ma bacci da daddare amma da gwamnati ta kama shi yan sanda suka kama shi kwana uku ya ji bai ji shi ba yana ihu bai ji shi yana damun su ba ya ce kai makwabci na kwana uku kenan da kullum da daddare sai ya hana mu bacci amma kwana uku ban ji shi ba aka ce ya imam ai an kama shi ne ya je ya shawo giya shi yana tambele bisa hanya inda me tambele dan borno me tambele chairman mr chairman chairman ya yi bacci ma shi chairman yana wani chairman ya riga amma cire shi daga chairman din yau wani chairman mai bacci chairman din bacci eh chairman menene tambele shi da ne ka tambayi makwacin ga gama wai kai ka kan kusa da shi kullum tare ba kuke wannan hausa wurin shi ne ji kai ba ka tambaye shi kai ka tambaye shi bare na gama yana ce ba mene ne kaza kullum kuna tare ka tambaye shi ga ba yanzu ko baka yadda ba malam sani daɗi kuke ba shi yana ta ci kun ga ana ta magana yana ta cin wani abu ba ce ba shi abun nan ne to yau baka ci dabino ba to na ga haka na tantan baki yawan banza kenan to shi yasa ya faɗi ya ce yawan banza A ta mhm malam a ba ni so ya zan yi magana to in kaban goro <laughs> an ce daga gaske gaskiya amsa ka kenan su a wai a wajen ku kusa sakwata in kuka ce tambele to yawan banza kenan ko to nan ma kusa haka ne amma dai abin da ya sa shi nan suke ce mai su suna ganin wanda ke aka ce yana sai ya sha giya tukun ya hada yana tafiya yana rangaji yana yawan banza amma a buge kuma yana eh? yana hada wala <laughs> bari ya ce a kara wa abin karfi wai yana hada hanya <laughs> yere yere to saboda haka kaga yace to gaskiya bin ban makwabcinmu yana cikin wannan hali mu zo mu abin nan din shi ya kamata mu je mu nemo alfarma a sako shi ya tafi belin shi shi kalifa ya ce aba imam saboda yi ruwan da ya iska garin ma sai ka zo da kanka ai da aikowa ma kai da an kyale shi ya a a'a yana da hakkin makwabtaka wurina ya kamata ni ne zan zo da kaina aka ce an baka belin shi ya tafi da shi bayan ya tafi da shi shi kuma ya ta kuka ya ce yanzu irin shi ne har imam zai ba abin da yake yi saboda shi ya zo ya cece shi a yadda yake wannan shigantakan to da yana kirki ba sannan bayan nan kuma ya ga wani kirkin aka ce to yanzu an kulle shi wajen kwana uku ya ce aiko kwana uku nan mutumin da ke fita ya nemo sai ya fita ya nemo abin da za a ci a gidan shi kaga yanzu kenan kwana uku ba a kai komi gidan ba don haka a lissafa a matsayinsa ana ganin a cikin kwana uku nawa ya kamata ya samu inda ya fita ku ji fa malami ne aka yi lissafin abin da ya kamata ya nemo inda ya fita wajen sana'a ya ce a ɗiba a biya shi waɗannan kuɗin da aka tsare shi a ba shi saboda ya ciyar da iyalinsa to su iyalin sun sha wahala saboda shi daga nan ya koma ya ta kuka ya ce ya bari ya ce har abada ba ya ƙara yin wannan sakarcin da yake domin da na kirki ne shi to da yaya a wannan halin ga abin da imam ya nuna mai na karamci to yaya da abin nan ya zo zama mutumin kirki saboda haka hanyar da'awa tana da yawa to shi dai hajjaji ya zo ya tarar da mutanen nan suna da matsaloli shi kuma bai daga masu kafa ba ya jijji masu wannan shi yasa kuka ga a tarihin musulunci gaskiya da wahala kaga wanda ya zo ya faɗi hajjaj a matsayin ya ya kyauta domin an yi abubuwa dai ala ya ce halin ba hukunci za mu yi masa ba dai mu daure mu dan ji kuma gashi kun ga har an sanya shi a cikin nan dai a cikin wannan kisoshin waɗanda aka sasu a wannan babi na sun yi zalunci gashi nan wa yara wannan anna khilafahum ay kufrun wa yastahillu bidhalika ad-dima ta dalilin wannan ya halatar da jinainin mutane wala ta'khudhuhu fi dhalika lawmata la'im kuma a wannan yanayi ba ruwan shi da zargin mai zargi shi duk abin da ya tasan mai ba ruwan shi an yarda haka ne ko ba haka ba wani hisham bin hassan yace ahsu yace sun ruwaito sun lissafo ma qatalal hajjaj sibran Abin waɗanda hajjaj ya kashe ba ta hanyar a hana su abinci a hana su ruwa shine sibran wanda za a ɗaure a tsare a ce ka a bashi abinci ka a bashi ruwa har sai ya mutu ya kai balaga mi'ata alfin wa ishirina alf ya kai mutum sama da dubu ɗari da ashirin kun gani shi yasa ba daɗi tarihin shi mutum sama da dubu ɗari da ashirin wanda ya kashe su to sai dai kuma ya suka yi wa qala al-imam az-zahabi fi tarjamatihi imam az-zahabi yayi magana a cikin tarjama da yake bada tarihin hajjaj yace kana zaluman jabbaran nasariyan ko nasibiyan ko sannan khabithan saffakan liddima yace kai mutum ne dai azzalumi ne shi jabbaran ne mai kama karya nasibiyan sannan mutum ne ma nasib nawasib wanda su suna abin nan wasu masu bauta bauta da wanda ba su bauta Allah ba suna da matsala wajen abin nan dinsu khabisan mugu ne shi na eh na eh haka din ne eh firka ce su ma firka ce ta nawasib akwai firkan nawasib wanda suka to amma su asalin kalban nawasib ai asalin ta yan shi'a ne suke ba a halin sunna abun amma asalin nasif wanda suke fada da albaiti ne suna kirgima da su suka fito suka yi wata kungiyar su kuma ta daban kamar yanzu yadda za ku gani a yanzu idan aka zo wannan goma na muharram shi yasa ma yake da muhimmanci mu karanta wani abu kan shi domin ai mutane sun kasu kasu kashi kashi ne idan muharram ya zo yan shi'a su yanzu daga ɗaya ga wata sun kama bakin ciki kenan suna sa bakaken kaya shi yasa ma muka ce kowa idan ɗaya ga wata ya yi bakaken kaya ko bakar hula ce ka daina sa'a kana da bakaken kayan ka boye su sai bayan 28 ga watan safar ya kare sai bayan ka ka ce dai kawai sai an shiga cikin wannan rabiul awwal in ba haka nan ba duk sanda ka je ka sa waɗannan kayan bakaɗe ko bakin wando ko bakar hula ko wani abin nan daidai da mutane ko ba su ji domin wani sai ma an gaya mai ni da na faɗin nan zai gan shi ya zo ne ya yi gungurin da bakajen kaya kai ka ce ba a gaya mai ba ko bai ji ba kuma kayan nan inda mutum su kaɗai yake da su kaga sai ce larura ce ta jamai amma kaɗan ne ba mai kaya kala ɗaya nan wurin in kuma akwai ya gaya mana kafin ranar mu ko mai wasu ɗan borno ko kai ne kakan ai mun ma sani to in ka san kaya ɗaya gare ka kuma baƙi shi kaɗai to shikenan sai ka zo ka ce gaskiya kai baka da kayan da zaka canza in lokacin nan yayi sai baƙi to shikenan sai a baka baƙin ko mata da za su yi ta sa hijabi in baƙi kaɗai gare ki to amma dai in kina da wani kala kiki yayi sa shi kawai da an shiga cikin ɗaya ga muharram domin na ka zai dinka masa bakin hijabi ma ko ka gani ka ma huta ta shi iyalin shi kwata-kwata ma daina dinka masa bakin hijabi saboda wannan matsalar saboda su yan shi'a in dai za su ga wani abu guda ɗaya ka yi daidai da su to in sun tashi lissafi fa haka za su ba da report ce duk wanda kuka gani da sifan nan ku auna ku gani duk in an samu wuri duk wanda kuka gani da sifa iri ta kaza namu ne da'awa ta yi kyau kuma yanzu ma gashi na ƙasa an ɗauki wani gungumen shi'a an ba shi mukami yana ta kafa shi'an mu ba mu masu ba mu ma damuwa baya yi ma kowa komi bai taimakon kowa bai ba wani aiki ko alfarma in ba dan shi'a ba ya shi kaɗai yake taimako kuma an ba shi na ya ci hudu farko ya ƙara cin hudu ta biyu ba mu ma san yayin da zai tsaya ba to saboda haka mu ba mu damu da abu ba su ko dare da rana aiki suke ko zaɓe za a yi sai sun je wurin shi sun na za mu bi ya za mu yi mu ya gaya masa yadda yake so na san za ku ce ban ma san yadda aka yi ba to saboda haka haka abin yake to kuma wasu su kuma su ce to su kuma gaba ɗaya abin da za su yi su kuma murna su ma sun saba wasu har suka ce in sun je can sun kai goma sun yi azumin tara sun yi goma sai su yi cika ciki sai su ƙara murna to su ma sun saba kuma a yanke yanke a kashe abu a yanka abinci a ce a yi ci sai mutum ya ci abinci har sai an ture shi wannan shi ma al'ada ce ba musulunci ba ne to ya za mu yi shi ne muke so mu ga abin da za a yi cikin muharram din mu gani mu karanta da kanmu wataƙila daga gobe ko jibi sai mun gama wannan tuko da ba mu niyyar mu yi ba ma gaskiya amma dai yanzu muna nan muna neman yadda za a yi mun ga buga littafin ba zai yi ba amma dai wataƙila za a yi ko photocopy ne a ga abin da za a iya ba mutane za ku iya saye ba ba da ba an daina ba da amma yanzu kowa ya kawo kudi shi kowa ya kawo kudi shi ba ya kawo da zan ce za a ba da dai da ya yi yawa shafi ashirin ba za a ba da kyauta ba wannan yawan mutanen in an kyauta za a ba da in an yi littafi aka ce zai za a yi za a ga ɗari uku ko ɗari hudu ya isa in ka ce kyauta sai dubu sun ƙare ka gani sai wannan ya nuna wasu ba su saye malami da da muke buga littafi farko farko muna can kan markas dubu biyu fa ake buga aka komo aka dawo dubu daya aka dawo ɗari biyar yanzu ɗari hudu ɗari biyar ake buga saboda ɗayan kawai ɗari akwai bawan allah da kullum an buga sai an ajiye mai kwafi ɗari ya kai je rarraba wa mutane kai garin su ya kai wurare da yawa sun ma saba mutanen da an ɗauki lokacin sai littafi to shi sai a buga ɗari biyar shi a cire mai kwafi ɗari su kuma mutane su zo su yi tafama da ɗari hudu wani sai ya kusa ƙariya yake sayi yanzu wannan littafin da ya kusa ƙariya ba ka ji ana ta nema ba to hannawa muka ƙara sai da muka samu wasu daga wani wuri aka ƙara kawo amma duk da haka bai isa ba to su mutane abin da wai su <laughs> kai wani wai zai ce wai wani irin karatu ne kullum littafin da za a karanta daban to sai mu ta maimaita ɗaya an karanta daga farko an gama me ake bukata a yi to yawon wai kullum sai an wai shi matsalar shi da nan wurin kullum da ka ɗauki lokaci sai ka zo ka tar da littafin da ake an gama an sa wani to ya za in ka daina zuwa mai tsayen wurin sai ka damu maimaita <laughs> na abu ɗaya ko to ga yawa da shi ɗan barro eh na eh eh eh eh to da haka a rikai wanda zai haɗa wuta dai kullum kaburin gere bai haɗa kowa ta to Allah ya Allah ya taimake mu kaburin to to mu tafi dai yanzu ga wannan labuji kada dare wani mu gaba shi washi ko shi muna so mu ga a littafi a zo ai abu kada kada ba har ya shigo sai bayan mun wuce ba har mu ji abin da ya kamata a yi to gaji shi dai so da aka shi dai wannan mu daina ma dogon sharhi kawai a kai tunda abin da ake faɗi ba abu gaskiya ba su da daɗi saboda aka shi wannan nasibiyan shi dan abun nan ne yana kiyayya da mutanen gidan albaiti ne shi nawasif suke ce masu kabisan saffakan liddima mai yawan zubar da jini ya ce wa kad suktu min su isiratihi fi tarihil khabir ya ce na kawo maku daga cikin miyagun tarihinsa labarin rayuwarsa a tarihi na babbanci imamu zahabi yake faɗi ya kawo wa hisarihi ibn zubair fil ka'aba da yadda ya tsare dan ibn zubair a cikin ka'aba wa ramihi iyaha bil manajik bil manjik da yadda ya dinga harbin ka'aba da igwa igwa kama a ce da igwa da majawajawa ya dinga sa ana ta sakin bama bamai ana sakan maka'aba a wancan lokacin wa izlalihi li alal ne da yanda ya wulakanta waɗanda suke makka da madina ya kire na ya masu abin nan ba wa ta'khirihi lis salawati ila an a Allah da yanda yake jinkirta salloli a ki saboda abin nan din shi har dai sanda Allah ya tumbuke shi fa nisbuhu ai binaku ce. wa nasubbuhu wa la nuhibbuhu dan haka muna zagin shi ba ma son shi mu kam gaskiya bal nubghiduhu fillah muna jin haushin shi saboda Allah fa inna zalika min awsaqi ghuril iman kuma wannan yana daga cikin mafi karfin wato rigiyar hannu abin nan imani cewa ka ki mutum saboda Allah su suna kin shi saboda gaskiya yayi abubuwa yana nan cikin sirr alamin nubala na shi malama وقال عمر umar عبد العزيز لولا laula eh, ne lau lau ba wannan tasabasatil umamu faja'at kullu ummatin bi khabithiha subhanallah yace da za a ce al'umma su lalace su yi mummunan abubuwa a ce kowace al'umma ta zo da nata wanda ya fi munanawa a cikin al'umman nan waje ina bil hajjaj mu ka zo da hajjaj mu kadai lagarlabnahum da munin jayisu subhanallah cika da mutanen duniya ko waɗanne za a ce su zo da mugunsu su zo da wanda ya ba daidai ba wannan su kawo nasu wannan su kawo nasu a tara mu ba mu kawo kowa ba sai hajjaj muka kawo ya ce da duk mun rinjaye su Allah ya sauƙaƙe da lahu asma binti abi bakr lamma dakhala alaiha ba'da qatl ibniha ba'da qatl ibniha abdullah ibn zubair asma binti abi bakr ta ce mai bayan da ya kashe ɗanta abdullah ibn zubair kun san da yanda ya faru wanda ita ta ce mai gashi gashi ce hajjaj ya kama ni ga abin da zai faru ta ce ka tafi kawai in dai gaskiya kake yi ka je akuya ba ta jin zafin fiɗa bayan an yanka ta ka je kawai so ya zo ko kashe shi din wa qala laha inna ibniki alhada fi hadha albayt yace danki yayi jayayya yayi jayayya game da wannan ɗaki. wa inna allaha azaqahu min azabin alim wa fa'ala tace Allah ya ɗanɗana masa azaba mai tsanani kuma ya yi haka ɗin gashi nan ya faɗi mata ita abin da ya ce mata kenan faƙalat ka zabta ta ce ƙarya ne ka na baran bi walidai ni kan ɗana yana da shaida a wurina saboda mai biyayya ne ga mahaifansa bai yiwuwa ko mai biyayya ga mahaifansa ya wulakanta ku daure ku gane maganar nan kullum muna maimaita ta miraran wata kiraran wallahi mutum ya yi iyayensa biyayya iya gwargwadon wanda bata saba ma shari'a ba ka yi ka kyautata masu kai iya abin da za ka iya masu bayan haka nan ka riƙa bin su kuma da magana mai kyau in ba sa raye ka bi su da addu'a ko da yaushe ka dinga masu addu'a wannan shine babban abun nan kun ga dai wannan da aka zo ta ce ita ɗanta ta san ko wane ne shi ya kasance mai biyayya ga mahaifansa sannan kuma sawaman kawaman ga yawan sallah ga yawan azumi sannan a ce masa wani ya ɗanɗana azaba سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم كما ياتي يخرج من ثقيف رجلان مبير وكذاب mutane guda biyu za su fito daga kabilan saqif wanda yake mubir mai yawan zubar da jini da kuma makaryaci shine mubir wanda shi ba ruwan shi kawai dirka a kasa abin nan ba fa amma al-kadhab fa ibn abi ubayd shi kadhab shine wannan bin abi ubay ta'ni al muktar wanda ya zo shi ma annabi ne ko yi karya. wa amma al wanda ke halatar da zubar da ai ta ƙarya zubar da jini kuma fa kai ne Katsabar al-hajjaj man, shi hajjaj yayi khutuba wata rana fa qala ya yace ma mutane asabaru sabru an maharimillahi aysaru min as min adabillah yace kun ga hakuri akan abun da Allah ya haramta ku dage ku cije in dai Allah ya ce ku yi wannan kaza haram ne ku dage shi ya fi maku sauki akan azaba Allah kun ga hudu ba ce sosai ko faqama ilayhi rajulun yana faɗin haka wani mutum ya tashi faqala lahu wai haka ya hajjaj yace kai tonka ma asfaqu wajhaka min ya kai rashin mutuncin fuskan kai kai kai da ka zubar da mutuncin ka ta kamai da ta arha ba daraja wa aqalla haya aka me kai karancin kunyanka taf'alu ma taf'al wa taqulu mithla hadha al-kalam kana yin abin da kake aikata sannan kake faɗin wannan magana yanzu kai ma ka san wannan maganar dama khifta wa dhalla sa'yuka yace ka ko tabi kai asara ayyukanka fa qala lil khurat yako ce masu gadi yace khudhu khuduhu ku damke shi ku kama shi falamma faraga min khutbatihi yayin da ya gama kudubar sa qala lahu jarra jarra'aka alayya menene ya baka karfin gwiwa har kai man irin wannan magana da rashin mutunci fa shi kuma ya ce, wai haka ya hajjaj kai tonka anta tashtari wa ala allahi wa la ashtari wa ana alayka kai ka nema Allah ta ka haye kai kuru ka faɗi abin da ka ga dama game da abin da ya shafi Allah sannan kuma ni ba zan ma ba har kana mamaki yadda aka ma kai fa bawa ne ni ma bawa ne kai kuma kana saba ma wanda ya halitta ka kana taka hai kana mai kuru ka faɗi abin da ka ga dama to kuma dan nema kuru kai a matsayina na bawa kai ma bawa to me kai kare na mama halitti to kuma har kana mamakin wani yi ma a wa man anta hatta la ashtaru alayka kai wane ne ma da ba zan iya ma wannan kuru ba wa anta tashtaru ala ala Allah rabbil alamin kai kuma gashi kana kana jiran ma Allah kana tashi kai ma Allah ta ka haye ka faɗi abin da ka ga dama hajjaj ya ji maganan nan ta bugai fa qala khallu sabilahu yace ku dale shi kawai tafi ku rabu shi dale shi na'am ai gaskiya wala sai ko abun nan Allah sai fitar da kai inda ba tsammani hajjaj an taba zuwa ma gaban shi yace eh wani yace a'a ku kalla fa na taba gaya muku kunan mun karanta ko a wani ko a ulul himma ne na tsammani na manta aka ce wani balarabe ya yi larabci ya ce ana cewa kaza a larabci hajjaj ya ce shi bai taba jin ana cewa kaza a larabci ba shi kuma mutumin ne ya ce a larabawan kauye na faɗi ya ce to ka ka nemo mana kalman nan ka nemo mana ka nemo shaida ce ana faɗin wannan ya tafi ya tafi yana ya ce in kuma baka dawo ba baka kawo wannan kalman ba to kai ma ka san bakin bakin ranka ya tafi neman kalma ya je kawai ya tafi cikin larabawan kauye. yana ta neman kalma yana ta neman kalma har ya haɗu da wani balarabe da ya gaya mai ya ce wannan kalma ai sannan na ce har wajen yara ma suna amfani da ita an santa a larabci ya buge da murna sai kuma ya ji labarin hajjaj ya mutu ya ce to shi ya rasa wani zai murna ciki ya murnan samo kalman nan ko ya murna mutuwan hajjaj <laughs> wannan kuma kuma aka ce ya zo da mutane guda biyu ko su kuma guda biyu ya tambaye shi ya ce mashi ya suna abin ne ma mance ya ce an ta izamiyun an isami aka ce yi ko ya za hajjaji mutuwa ya ce to hajjaji ya zo ya tambaye shi kalma aka ce kai isami ne ko izami aka ce isami izami shi da ya ce shi da ya san kalmomi da aka zo gaban hajjaji ya ce an ta isami au izami abinda ake nufi akwai mutumin da shi a shirye yake ya tsayu da kanshi ya yi kokari wajen neman adali abin nan din kanshi ya nemi rayuwa akwai wanda shi kuma sai dai ya jingina jikin mutane sannan ya rayu shi baya neman na kanshi sai dai ya jingina jikin mutane to shine shi sai ya zo gaban hajjaj sai aka tambaye shi duk wanda ya fassara abin ya gane ne mai kyauta sai in ka gane in ka san menene iswami ka zaba "Iswami ne kai ko izami sai ma kyauta in ba ka ba ka sha takobi shi kuma wannan aka zo da shi ya rasa wani zai ɗauka ciki sai kawai sai ya ce sai ya ce aka ce kai iswami ne ko izami sai ya ce ina ana iswamiyun izamiyun kuma eh, eh, sai a jari ya dariya ya ce a'a to ya za a yi ka zama haka ya ce oho shi dai bai san iswami ba bai san izami ba amma ya san ciki akwai wanda kake so akwai wanda ba ka so to kowane kawai ka ɗauka ya kyau ya dariya Ina za a na? a shi lokacin so yake kawai da ya gane eh shi dai cewa ya san dai ni dai na san akwai kalmar da kake so ciki akwai wadda baka so akwai wadda kake so a faɗi ma kai murna akwai wadda baka so kai murna da ita to dan haka ni kuma ban san wacce kake so ba dan haka ni sai na haɗa ma na ce kawai isami izami duka kowane ma kawai ana iya ɗaukar waɗannan shikenan kai ko dai ka samo daga can ko ko ka samu daga rana tsaka da haka abin da ne to shine ne yana dariya ne shi ai baya dariya amma da ya sa shi yayi dariyan nan yanzu shi wannan sai ya sha shi bai mutu ba na? eh wanda ya ce baya abuwa wanda ya ce rana biyu gare ko akwai ranar mutuwa akwai ranar kyauta to dai shi nan sau da aka wannan shi abun nan ɗinsu aka ce ra'ahum ya abudu na ina na koma ma Eh, na koma na tafi wani wuri ne so naka shi dai aka ce gashi nan abin nan ɗinsu wa man ya ce wannan faƙala kallo sabilahu wa min a'azami zunubil hajjaj ay qatlihi lil imam rabbani yana daga cikin mafi girman zunuban hajjaj wanda ba a manta da shi yadda ya kashe wannan jagora bawan Allah Sa'id bin Jubair radiyallahu anhu kun san shi yasa aka kashe shi qala ibn kathir Ƙala lahul al-hajjaj wallahi la'aqtulannaka shi hajjaj ya gaya ma wannan shi sa'id bin zubair kai tsaye ya ce masa wallahi sai na kashe ka shi kuma ya ce qala inni idan la sa'idun kama sammanni ummi ya ce in ka har ka kashe ni to suna na ya tabbata sunan da mama na ta raɗa min cewa na sa'id to na tabbata sa'id ɗin kenan domin na rabauta tun da ka kashe ni ban ma komai ba ya fito ku da suke malam sani haka ya gaya masa kuma ya san ba wasa ake ba domin a lokacin hajjaj ba an kai lokacin da za a zo da mutum a datse shi sai an gama a cewa wa mai ma yi ne sau da haka kafin kai gama magana an gama shimfiɗa fatan sare ka ba in aka zo da kai gaban shi kafin a gama magana to an gama shimfiɗa fatan da za a datse mutum kai don kada jini ya bata masu wuni mai takobi na tsaye ake ma magana ko dai Allah ya taimake ka kasha ko kuma shi kenan sau da ka shi wannan da aka gaya masa aka ce wallahi la'aqtulannaka shi kuma ya ce in dai ka kashe ni inni idan la sa'idun to shikenan na tabbata da suna na sa'id kama sammadni ummi kamar yadda mama na ta saban suna sa'id qala faqatalahu kuma wannan bai sa ya kyale shi ba ya ko kashe shi falan yalbasil hajjaj ba'dahu illa 40 yawman shi kuma hajjaj bayan da ya kashe sa'id bin jubair shi ma bai ƙara tsawon zaman kwana 40 yayi bayan nan wa kana idza nama yarahu fil manam kuma duk sadda ya kwanta bacci tun daga ran da ya sa kashe shi sai ya ganshi ya taho mai a mafarki ya ji tsoro ya akuzu bi jami'i thawbihi ya ci kunkume shi a wuya ya kama shi ya shaƙe yana rike da shi yana cewa ya adu wallahi fi maqatalani ya makiyin Allah saboda me ka kashe ni kaga wannan mutuwa ai ta kusa malam sani a kashe mutum kwana arba'in kafin tun daga ran da kashe shi kullum sai ka gan shi a mafarki ya ci kume ma wuya ya shaƙe shi a wuya ya ce aduwallah lima ni, saboda mi ka kashe ni sau da aka ja tun daga lokacin da ya kashe sa'idu bin jubair bai ƙara zama lafiya ba bai ƙara runtsa da daddare bacci ba sau da aka taba bayan allah ba wasa bane kuma ku duba shi yana ma da wani abu kenan ballanta na haka kawai mutum ya tashi ya samu wani bawa Allah ya je ya kashe wai dai ya samu kuɗi wallahi kuɗin nan ba za su yi mai daɗi ba ko mi ya ansa ba zai mai daɗi ba shi yasa kullum muke addu'a wanda Allah ya raba aka samu wannan masifa shi dan ya ja shi muna fata Allah ya shirya da mu gaba da masu irin waɗannan miyagun ayyuka Allah ya fahimtar da su su ma su gane abin da suke ba daidai bane su bari dan uwan mu ne ba ma so mutum ya mutu akan wannan mummunan banna saboda haka kun saboda haka daga nan bai ƙara runtsa da daddare ba sai ga sa'id bin jubair yana cewa Allah ya munan fa yaqulu al-hajjaj mali wali sa'id bin jubair Ni ya hada ni da wannan bawan Allah ne menene ya hada ni da shi ya dame ni mali wali sa'id bin jubair yana nan cikin abun nan su al-bidaya wa nihaya walamma mata al-hajjaj yayin da hajjaj ya mutu aka sanar kuwa bayan ya kashe sa'id bin jubair da kwana arba'in sajada al-hasan al-basri shukran lillah hasan al-basri sai da ya fadi ya sujada saboda gode ma Allah ga ai wannan ya nuna mummuna abu wa qala allahumma yace amattahu fa ko allahumma ko mina ku yace amattahu fa dhahaba anna mi sunnatahu ya Allah ka kashe wannan mutum ya Allah ka tafiye mana da duk wani abu da ya koya duk wani abu da ya yi da wani abu na nashi Allah ka tafiye mana da shi kada ma a zo a samu wanda zai kwaikwaye shi liman wannan mummuna aiki walamma ukhbira ibrahimun nukhai bi mautihi yayin da aka ba ibrahimun nukhai labari da cewa hajjaj ya mutu baka min farahi shi ma sai da ya kuka murna ta annaba mu da Allah kagai ka Allah so kaje mana wannan musiba aga wannan abu bai ba hmm bai hana shi ba to na to ai lokaci ko ma shi yana da shi dai abdullahi hmm. to ka dai juma cewa ai ba umar ya nada shi ba abdullahi bin marwan ya nada shi lokacin su umar sun tafi tuntuni eh ku dai kaje kula to ni dai ai kada mu gardama ku tsaya kawai ku ji a ji wannan bari nan kowa ya koma ya dubo da shi <laughs> to wani yanzu dai ku dare ku gane kawai abin da aka ce dai inda zalunci ne kowa ya yi ba kyau kuma mutum ya yi daidai kowa dai ne ya yi kyau shi ke na tsaya nan kana yi gardama kowa ya zai nemo na shi ya je duba ya gani ya je koma baya na tabi ba tabi ne nesa ne su can ina ba zahabi ba ne mhm amma kai abin da zaka kalla rikicin da duk aka yi ta yi da abin nan ɗinsu kai da so kake an ci gaba da gandama an ci a bari ko a'a waje karar da nashi bari ko mu karasa walamma akhbara ibrahim an-nukhai abi mautihi baka min al-farah abin da zaka rika kallo da zaka yi ta kallon abin nan ɗin yanzu kana ganin su hasanul basri bai tarar da su su su Umar wa to to hajjaj kuma ba yana gaba da su wajen abin nan ba har aka samu matsayin har aka bashi haka ga hasan albazar din sun damu da masifan da abin din su ba so duk wannan abin kawai abin da dai zamu kalla hajjaj din nan ko ma wane ne dai Abun da ke ake da shi akwai da kirki akwai na rashin kirki akwai halin da yayi na abu amma dai ba a ce an yi abin da za su ce kafirci ne ba so mu ban Allah al'amarin kawai kada dai mutum ya zalunci kawai mutum ya kokari abin da zai iya yi abin da ka gano daidai ne ka yi wanda ka gano ba daidai bane ka bari kuma ba wanda zai kubuta inda yayi shugabanci sai dai an je can so da aka ko kayi iya kokarin ka wani baka mai daidai ba sadda kai wani abin daidai ko a gidan ku ne wani ma baka mai daidai ba tunda wani zaka bada wani matsayin da shi ba haka yake so ba shi ma zai kawo ma wani ya ce ka bashi so yake ka bashi kai kuma ka ga bai yi ba ka ɗan dan ku ne sai ya koma gefe ya zage ka ce ya kawo ma mutum ma kirki ka ba shi kaki kai kuma a mutum mutumin kirki ne to amma shi yake so duk dai kawai kana maganar shugabanci ya dakin ka ne ko shagon ka ne sai ka kasa gane rikicin amma shugabanci na al'umma na jaha ko na ƙasa masifar shi da take ciki ba karami ba ne wanda ma ya rike shi bai faɗi ba ka ɗaga mai hannu cewa Allah ma ya taimakai wallahi mutumin da ya rike jaha ka gan shi yana yawo lafiya lau yana rike ka ga yana wuntsula ya wuntsula wuntsula ba to kama gode kawai ka san wannan ma Allah ya taimakai. wani abun nashi guda ɗayan kai sati guda kana yin shi wallahi mutu sai ka kwanta asibiti mana gana mun bane kawai wa min mawa'izil hajjaj inna Allah khalaqa adam wa dhurriyyatahu min al-ard yana daga cikin abin da yake na wa'azi yace Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi adam da zuriyarsa daga ƙasa fa amshahum ala zahriha ya tafiyar da su akan doron ƙasan fa akalu thimaraha suka ci 'ya'yan itatuwan wa sharabu sharabu anharaha suka sha ruwa wa hataku ko wa bil masahi wal murwal suka zo mutane suka dinga keta kasan nan suna da fartanya suna noma su noma su noma sannan su bi bisa su yi tafi bil masahi can masahi kun gan shi nan fa'us da da abubuwan sara sassara su yi wal murur al mashu ala zahriha suka yi ta tafiya wannan kyauta ce sun ma'adala Allahul arda minhum sannan Allah ya sauƙaƙa masu ƙasa ya koma gaba ɗaya kuma ta zama nan za su koma hum ilaiha can za su koma bayan sun mutu fa akalat hum ƙasa ta zo ta cinye naman su bayan da su ne suka yi gini akan ƙasa suka yi doro sai kaga mutum kawai ya zo ya samu fili ya ce wannan filin shi ne sai ya sa mala ai ta gabtar ƙasar nan ba abin da ya dame ai ta tona rami ai ta tona rami ai ta tona rami a gina mai abin da yake so ciki ya hau can saman ta ya ta bacci wata rana ana nan ana kwana ana tashi ana kwana tashi wata rana sai a sauko da shi daga saman nan inda ya sassaban nan a koma a cire shi daga nan sai a ji a samu wani dan kurkuru rami a ce ga kayan kina ina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra shikenan an gama zaka ga mutum yana masallaci wani lokaci kawai in ya zo da gangan kuma mutum ya san ya kai ya mallaki waya ya kai ya mallaki tufafi mai abin nan ba amma wai bai sanya ya mallaki darduma ba kuma ya san bai zuwa masallaci da wuri maimakon tun da ka san baka mallaki ba kai saka mallaki darduma ba to in ka zo masallaci ko ina kawai da an tada sallah ba ko ina sai ka fadi ba kawai ta sallaka ba kawai ƙasa ne ba me matsalaka amma sai mutum ya koma yana yana dudduba kayan shi yana duba kasan ya fadi ƙasa ya bata kayan nan to bai sa baka sai darduma ba in kuma wani zo da darduma shi ya tada ta tsaye ka ce mutane mugaye wai mutum ya zo da darduma maimakon ya gitta ta dan uwan shi hau to kai maukaci ne ai saboda me zai gitta darduma shi kawo ya miƙe ta ya hau abin shi kadai tunda kai maukaci ne ya bari maukaci ya zo kusa da shi kai inda kana da hankali me yasa baka tanaji darduma ba kai ma ka zo wani ya hau kai ma ka zo da taka wani ya hau mana to amma da yake kai maukaci ne to in ya zo ya shimfiɗa darduma sai ya shin hida maukaci ya hau gefe ya miƙe abin shi tunda to in mutum na da hankali ya san yana sallah a zo gidan shi a ce an rasa ruma. tunda ya san cewa zai rika zuwa masallaci da ita kuma bai zai iya zuwa ba zai iya zama ƙasa ba sai sai ruma tunda ya sai ya sai ya sai waya sa aljihu ko ko waya ko bi ko da kai da matarka ba ku buga waya daya in ko ka ga waya aro akai da Allah ban aron waya ka nan in buga in buga na baka ce na ki amma ba ku biyu ke da ita ba wayan ta sa sim ɗaya kai ma ka sa sim in an kira ka ce ga naki in an kira ka ce ga nata ko kai ko ka dai dan Borno kai da ita <laughs> ko an <laughs> ko zai ka kasa sayan da duma da duman nawa take in ka kana in ka hada ta da kudin waya da wuya yanzu a ce ma akwai wayar da take daidai kudin su da duma daidai dai in da duma babba ce kai ka je can nesa nesa to amma ka sau da duma sai ka je masallaci kai ta dube dube ka rika mutane mutane banza yanzu mutane an waye gari ba su da kirki wai mutum ya zo masallaci ya shimfiɗa da duma ya bari ka hau sai ya miƙar da ya ta tsaye kai ba aukaci ne kai saboda me zai ya zo na maukaci zo da kusa da shi da kana da hankali kai ma sai dai ka ga ai akwai masu hankalin da in sun zo wannan ya zo da tashi wannan ya zo da tashi wannan ya zo da tashi saboda ma suna da faɗi sai a tattada tsaitsayen har sai kaga an ba fili da yawa wanda ma ya zo ma wani sai dai aje ta shiga ya zo da ita ma ba wurin shimfiɗa saboda an shimfiɗa wasu ba ku taɓa gani ba to amma wannan yaƙi zuwa wannan yaƙi zuwa kai ba maukaci ba ne saboda me za a baka kai sallah a ƙasa to to amma in ba ka yi ba ka tsaya wani sai ya tsaya har ya rasa raka'a ɗaya saboda bai jira yana dugo-dugowa zai zo da dadu masu hau to saboda haka in an tashi kuma a gama komi da komi kasar nan a tona ta a rufe ka ba ma shimfiɗar rana ba ma fulo gare ta ba babu wani ciko ba wani abu haka za a sassake kasar a zuba wani lokaci ma an zo taka ta burkuso ta zuzzubo ma tun lokacin ma ba gama rufewa ba ba filo ba matashi ba komi ba komi wata ran ana gamawa wata ran ana saka ka ana ruwa sai ai sauri sauri a ce da Allah ai sauri a gama an kusa fara ruwa fa ba a ci a ɗauki gawai a koma da ita za a fara ruwa abin da ake ƙoƙari su yi sauri su gama su baro ka wurin ko su baro ki wurin a ta zabga ruwa ka tuno da wurin kwanan mutum jiya yana can sama sama kololuwa wani sai da aka yi wayo aka sauko da shi daga saman nan amma yau yana makabarta ana laftar ruwa ƙarshen ta kuma bai je da komi ba ba laima ba komi ba komi kwana sa su a ce ga lema an ji ruwa ko ga wasu yan kuɗi ko ga wani ɗan turare ni babban abin da yake na turare wallahi wani lokaci mutum ya zo mutuwa mun sha gani ko ji sai ka ga an zo turare ma in za a fesa mai sai a ce a duba cikin turarika a gani akwai wanda ya buɗe kada ya banna a buɗe sabo bai buɗe ba buɗe ba sai a laluba a laluba ga wanda ka buɗe ɗan tsoho tsoho sai a ɗauko a fesa fes fes a ƙaro wani a kada ya banna tunda bai buɗe ba na to dama san mai za a feffesa kawai a ce a aje sauran tunda bai buɗe ba da an ga ba wanda ba bude ba ca za a ba wanda aka buɗe? ko dai za a so wajen iyalin shi ne wanda aka buɗe? waɗannan kada a bata su bai bude su ba a yi kada ya banna a tattara a tattara a tattara a sauko da mutum a tattara cikin gida a sauko da shi a tattara a tattara a nan na a kai makabarta in Allah ya ga dama irin yanzu ne malam tun da daddare ruwa da saka ruwa da aita ruwa a kunnin ruwa kana can ciki ko kina can ciki sai abu uku kawai su kaɗai ne shi sa muka ce wani da ya zauna wajen wani malami suka yi shekara kaza yana koya mai karatu ya ce shekarar ka yau kaza ke dan kana koyon karatu mai ka koya ya ce na koyi abu takwas na ɗaya daga ciki ya ce na gano duk yadda ka zauna a duniyan nan da mutane kuka so juna kuka yi ƙaunar juna kuka so kaza kaza duk abin da ka so duk abin da ya so ka wallahi ranar da ka shiga makabarta ko rabu da shi sai abu ɗaya abu ɗayan nan shi zai yadda ya bi ka makabarta kuma ya tsaya tsayin daka ya ga sai ya kwace ka a wannan wurin shine al'amalu salih shine aiki na kwarai shi sa yanzu na yadda kowa na jefar da komi babban abin da ke gabana me zan samu in yi kafin wannan rana na aiki na kwarai haka ya ce takwas ne ku nemo bakwai ɗin saboda haka kun ji wannan haka wannan shi ne abin nan ɗinsu na haka aka ce ga yadda ya yi ya ce saboda haka ya cakume shi waya kolu ya adu wallah makatalta ne na na koma baya ma koma wa'iz nake karantawa wa fa akalat luhumahum zaka cinye naman su thumma akalu thimara ko kama akalu thimaraha kamar yadda su ma suka ci ayan itatuwan ayan itatuwan nan da kasa ke fitowa mu ci mu shanye mu ci mu shanye to ita ma za ta rama ranar da aka shiga kabari za ta cinye naman nan na mutum ta haɗiye mutum kamar yanda shi ma ya sha 'ya'yan itatuwan nan wa sharibat dima'ahum sannan ta shanye jinin mutum a tsotsa jinin nan gaba ɗaya kama sharibu an haraha kamar yadda suka sha ruwa an sha ruwa nan an sha nono an sha zuma an sha wane ne duk wannan kayan da aka sha asalinsu dai ƙasa to ƙasa ma za ta shanye jinin kowa kamar yadda aka shanye wa qata'atuhum fi ajwafiha ta yayyanke su a cikin cikin ta can ciki inda za ta gutsura su guntu guntu kowa ya rugu wa farraqat awsalahum tarraba gabobin su kowa gaba shi can a nemo can a nemo can a nemo can kama ha bil masahi wal muru kaman yanda su ma suka rika fatattaka ƙasa da da gatura fatattaka ƙasa da fartanyoyi akai ta noma a noma ta nan a noma ta nan a noma ta nan a noma ta nan can ai dankali can ai gyada can ai kaza can ai kaza can ai walihan can ai dankali can ai duk ko ina gonan kala kala an yi mata shuke-shuke daban-daban kowa ya keta inda ya ga dama hudan ma kala-kala ake mata hudan walihan da ta dankali daban-daban ne duka kowane da irin nashi hudan gyada hudan waye hudan masara hutai kowane da yanayin hudan da ake mai to ba aka fatar ta kata, ba kai mata huda hutan doya hudan wani kowane da irin shi hudan wake duka ba iri ɗaya bane kowane da irin da an zo yin ta wanda ya sani ya san nan wake za sa da an yi wannan ya san ta dankali ne da an yi wannan ya san ta gyada ce kowace an fatattaka ƙasa ko ina ita ma ka za ta fatattaka mutane in za ka taka kafa ko za ka yi hanya idan yanzu ka sai fili wake gaya ma inda za ka yi gate kai ke keta shi ke gaya ma inda za ka yi ɗakuna kai ke ketawa ka sa a yi ma zane in ka ga dama ka yi ta gabas in ka ga dama ka yi ta yamma in ka ga dama ka yi ta arewa ka kyakketa ta ka yayyaga ta ka zuzuba wanda za ka zuzuba ka tattaka inda kake so ita ma haka za ta rama intaha shi fa ya faɗi wannan fa kaifa bika ya hajjaj to kaifa yanzu da ka faɗi kai kai wannan wa qad qatalta ibnu hawari rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hafida siddiq gashi kuma kai ka kashe wato wannan dan gidan wannan da aka ce hawari an ce hawari hadhihi umma zubair bin al-awwab to dai shi kuma ka kashe abdullahi bin zubair shi kuma kuma jika ne wajen manzon Allah wajen abubakar siddiq wa qatalta sa'id bin jubair duka ya za a yi da kai kai da kai wannan ya fito ko to wannan shine karshen wannan abun nan din mu bashi da na so mu yi wannan sai mu gama littafin gobe ku ya kuri mu gama wannan ko na so muke mu gama gobe saura biyu saura sitama adala na ɗaya talatin da uku da sitama in kuma kun gaji a bari haka nan gobe na riƙe ku in riƙe ku yau ba yi kaga gobe sai a yi dawa ka gaba <laughs> na? ta ƙara ko to an tsaya talatin da biyu an tsaya nan to a tsaya nan mukaddarar lahulun al-bazago eh, ɗan barro ka ce a tashi ko na <laughs> barro malar zane ina addamu ne baka ba mu ba yanzu mun baka kwana nawa muka ba dan ne ya ce ba kwana kaza biya yanzu biya kawai malar zane chairman wa alaikum salam kawo mana wajibul manzil eh waccan ɗayan waccan wadda aka bada kwanan nan eh ko ɗaya ba kai ba kenan wadda duk ta zo ma to eh eh to yi ta na yi ta to na an ce ka yi to kai da ke jira to yi bismillah Mm-hmm. a bari sai gobe dama ran nan kai kace sai dai kauki kai dai ka fanso shi kai kace a bari sai gobe kuma daga gobe gobe nawa aka yi gobe za ka ba da amadadin shi <laughs> kai da sai ma kai ba ta kan makamance kawo ta ka tara nan da kai to biya mu ji a hop to to buduwa za ka ka garanta to bismillah الله ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا, كنا من الظالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسيء مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين